لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحكمة على هل يتوتكن واتو أبن ديشا في درجوجي ومتاقي نبوتان الله دنيمان تيمكو دا الله akwai mataki na alhikma alhikma kamar yadda ya gabata a karatun baya kalma ce wacce take da fadi sosai kuma take daukar ma'anoni daban-daban tana ɗaukar ma'ana na wato eh, sanin abin da ya kamata tana kuma daukar ma'anar wato annabta taka ɗauki kuma ma'ana na wasu abubuwa daban-daban to yasa malam ya ambato mana kaɗan daga cikin ayoyin Allah waɗanda suka kunshi wannan alhikma ya ce ƙala Allah ta'ala yuktil hikmata man ya sha wa man yuktal hikmata faƙad utiya khairan kafira Allah yana ba da hikima a hausance ban san me za a fassara hikima ba hikima da yake cewa shi sanin ya kamata ko yin zance da abin da ya dace da yin aiki da abin da ya zama na daidai ne da kauce ma da abin da ya zama mara kyau ne wannan shi ake kira hikima to ya ce Allah yana ba da hikimarsa ga wanda ya so daga bayansa wa man yu'tal hikmata kuma duk wanda Allah ya bashi hikiman nan ko aka bashi hikimar nan faqad utiya khairan kathira Allah ya ce Allah domin wannan an bashi alkhairi mai yawan gaske kenan hikima alkhairi ne gaba daya a cikinta wa da ta'ala haka nan Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya gaya ma cewa ya saukar ma da littafi wal hikmata wasu malamai anan suna fassara hikma da cewa shine sunna inda maza Allah sallallahu alaihi wasallama zancen shi shi yake bin Alkur'ani. kuma yana da zance da za ka ga an yi zancen kuma zai zama alkhairi ne ga bayin Allah to Allah ya ce ya saukar ma da littafi da kuma hikima wa allama kama lam takun Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima kuma lallai kyautar Allah babba ce mai girma ce akan ka ya kai wannan manzo wa qala anil masih alayhi salam haka na Allah ya faɗa akan annabi Isa wanda shine almasihu Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitaba wani hikmata kuma Allah zai sanar da shi littafi da kuma hikma wa taurata wal da at-taura da injila mala yace al-hikmatu fi kitabillahi Wa'ani. hikima a littafin Allah kashi biyu ce akwai mufradatan wa na bil kitab ko dai ta zo ita kadai ma'ana alhikma, ko kuma ta zo an hada ta da littafi yace fal mufradatu wacce za ta zo ita kadai fustirat bin nubuwa ana nufin annabta ne kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Dawudu da ce, wa atainahu al hikmata ay wa atainahu nubuwa mai yana nufin annabta kenan haka nan da Allah ya ce ma annabi isa wa yu'allimuhul kitaba wal hikma wane na nufin annabta Kada wa fussirat bi ilmin ƙur'an. kuma ana fassara ta da cewa ilimi na alqur'ani shine hikima domin babu wata hikima da ta wuce ta Alƙur'ani. duk wata hikima a bayan Alƙur'ani take qala ibnu abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace in an ce hikima hiya ilmul qur'an shine ilimin mukan da suke cikin alqur'ani mai girma dukkan su hikima ne nasikhuhu wa mansukhu da ayoyin da aka shafe su da wanda suka shafe su wa muhkamuhu wa mutashabihuhu da ayoyi waɗanda suke masu hukunci da kuma ayoyi waɗanda suke masu kamanni da juna wa muqaddimuhu wa mu'akhiruhu da abin da ake gabatar da shi alqur'ani da abin da ake jinkirtar da shi wa halaluhu wa haramuhu da abin da yake na halal ne da abin da yake kuma na haramun ne a qur'ani wa amsalu da misalai da Allah ya bayar cikin alqur'ani cewa waɗannan dukkan su hikima ne tun daga suratul baƙara Allah yake cewa inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan fama fawqaha la ya misalai da yawa a littafin sa alam tara kaifa daraba Allah masalan akwai misalai da yawa da Allah ya kawo a cikin alqur'ani inna ma masalul hayatid dunya kazalika yadribu Allahu al-amsal suna nan da yawa da Allah yake yin misali wannan misalin da Allah yake bayarwa wata hikima ce take ciki da haka abdullahi dan abbas ya ce waɗannan abubuwa in ka tattara su gaba ɗaya su ne hikima wa ƙalar bahar wannan ɗaya daga cikin magabata ya ce hiyar ƙur'an hikima fa ita ce alƙur'ani wal fahmu fihi da fahimta alƙur'ani wa ƙalar mujahid mujahid ya ce alƙur'an wal ilmu wal fikhu ƙur'ani da ilimi da kuma sanin addini shine hikima wa fi riwayatin anhu a wata ruwayar kuma yace hiyar isabatu fil qawli wal fi'l shine mutun yayi dace a cikin zancen da yake fada kuma yayi dace a cikin ayyuka ma'ana ya dinga fadan zance wanda yake na ya kamata na daidai kuma ya dinga yin aiki wanda yake na daidai ba wanda ba daidai ba wa qala an Ibrahimu ibrahim an shi kuma yake cewa hiya ma'anil ashiya'i wa fahmiha shine ma'anonin duk wasu abubuwa da fahimtar su da haka wanda ya samu gogewa a rayuwa ma yana cewa wani ai yana da hikima wanda yake iya gudanar da abu sai a ce wani ne hikima ne ko alƙali ne ya goge a cikin iya alƙalanci ko kuma daidaita tsakanin mutane sai a ce alƙali wani akwai shi da hikima akwai shi da dabara don haka hikima tana zuwa da ma'anar mene dabara to shine abin da shi na kaji yake cewa wa qala Alhassanul hasan basri shi kuma sai ya mayar da shi wani bangare yace al fi dinillah shine taka tsantsan cikin addinin Allah mutum ya zamanto mai kiyayewa mai karewa ka annahu fassaraha bi thamaratiha wa muktabaha ma'ana ya fassara abin da ta kunsa ne wannan duk ana maganar idan hikima ta zo ita kadai aka ambata to yace wa ammal hikmatu masrunatu bil kitab amma aka ce alkur'ani aka ce an ambaci alkitab an ambaci hikima to ana nufin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi da wannan hikima kamar misali da Allah ya ce wa sunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wa yu'allimuhu alkitaba wal hikma hakanan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi laqad manna Allah ibba atabihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata yana sanar da su littafin Allah da sunna ma'ana in ta zo an haɗa ta da littafi abinda ake nufi sunna yake cewa fahiyar sunna kazalika qala shafi'i wa ghayruhu min al-a'imma wannan shine maganar imam shafi'i da sauran malamai wakila wasu kuma suka ce ma'anar hikima hiyal qada'u bil wahyi shine mutun yayi hukunci da alqur'ani ko da sunna wa tafsiru hadhihi sunnati a'ammu wa ashhar amma fassara hikima da sunna shine abin da ya fi shahara wa ahsanu ma qila fil hikma qawlu mujahid wa malik ya ce mafi kyawun zancen da aka fassara hikima da shi shine maganar mujahid ibn jabr da imamu malik dan anas suka ce inna ha ma'arifatul haqqi wal amalu bihi cewa hikima shine ka san gaskiya kuma ka yi aiki da gaskiya din wal isabatu fil qawli wal amal kuma ka zama kai dace da zance da kuma aiki mai kyau ce wannan shi ake nufi da hikima mutum ya zanto ya san gaskiya kuma ya yi aiki da ita sai a ce wannan ya yi aiki da hikima ko kuma ya faɗa abin da yake daidai ko ya yi aikin da yake daidai sai a ce wannan ya zo da hikima mala ya ce wa haza la ya kunu illa bi fahimil qur'an wannan kuma ba zai taɓa samuwa ba sai an fahimci alqur'ani wal fiqhu da kuma a fahimci shari'a shine fiqhu fi shara'i'il islam cikin shari'o'in musulunci wa haqa'iqil iman da kuma abubuwan da imani ya kunsa mala yace wal hikmatu hikmatan har ila dai yau da yace hikiman nan ta tafi kashi biyu akwai ilmiyatun akwai amaliya akwai hikima ta ilimi akwai hikima kuma ta aiki to wace ce ta ilimi yace fal ilmiyatu al-ittila'u ala bawatin ashiya shine mutum ya dinga ko kuma bincike akan abubuwan da suke boye ba a fili suke ba misali kana iya karanta wata aya a Qur'ani kila baka sa abin da ta kunta na ma'ana ba wanda zai zo yayi bincike yayi tunani ya tsako wasu abubuwa a cikin wannan zai a ce to wannan shine mai hikima mana na iya ɗauko aya ce ai ayan nan ta kunshi abu kaza da abu kaza da abu kaza kaga wannan shine yake cewa shine hikma wa wa ma'rifatu irtibat al-asbab bi musabbibatiha haka nan sanin alaka ta abubuwa masu faruwa a ce abu ya faru sai tarata ya shiga ce ai saboda abu kaza da abu kaza da yazo ngane ko ce to wannan shine hikma khalqan wajen halitta wa amuran da umarnin Allah kadiran ko ikon Allah wa shar'an da shari'ar Allah to wannan hikima ce wacce take ta ilimi kamar misali wannan yana nan da yawa cikin maganganun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za a ce ma wani cikin man sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokaci zai zo da abu kaza zai zama kaza ai ana ji sun faɗa haka ko kamar yadda Allah ya siffanta mana da lukman Allah ya ce wa yi na lukman al-hikmata Allah lalle yake cewa mun baiwa shi wannan bawa da ake kiran shi lukman Allah ya ce mun ba shi hikima daga cikin hikimar shine anishkur lilla ka zamanto to ne godiya ga Allah kuma daga cikin hikimar da yake ambata shine wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda ya zama to mai godiya to ba kowa yake ma godiya ba kansa yake ma wa man kafara wanda ya butulce kuma fa inna allaha ganiyyun hamid Allah bai da bukatar daga cikin hikimomin shine Allah ya ambata mana abin da yake gaya ma ɗansa ya ce ya bunayya la tushrik billah kaga wannan hikima ce ya kai ɗan ɗana kada ka haɗa Allah da wani domin inna shirka la zulmun abin lallai shirka babban zalunci haka nan yake ba shi misalai da yawa na hikima ya hunayya inna ha in taku miskala habbatin min fa fatakun fi sakratin auki samawati auki ardi ya ake bi Allah mana dan dana ka kuda ka dauka cewa wani abu karami ne zai zo ya wuce haka kawai ya ce ko da a ce kwayar hatsi ce kankanwa kamar ka ce kwayar acca ko akan dutse take ko a cikin ƙasa take ko a duhu ne ko a rana ne Allah sai ya zo da ita ranar tashin alkiyama ma'ana aiki da za ka yi komi ƙarancinsa sai ka gan shi a gaban Allah to kaga wannan hikima ne ke gaya wa ɗansa ya ce ya bunayya a kimin salata wa amur bil ma'arufi wanha anil munkari wasbir alama ma asabaka inna zalika min azmil umur ya ce wala tusair khaddaka lin kada ka dinga ɗauke fuskarka daga mutane in ka ga mutane sai ka canja fuska ga hikima ce ke gaya masa ce wala tusaqir haddaka lin wala tamshi fil ardi mara haka nan kada yi tafiya ta kasaita a doron kasa inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur yace wa fi mashika ka zamanto eh, mai daidaita a cikin tafiyarka wardun min sautika kuma kada ka zama mai hargowa mai tsaga murya mai surutu yace inna ankara aswati da sautul hamid wato muryar da fi rashin dadi ita ce muryar jaki kamar kenan yana nufin wannan kuka da jaki yake yana daidai da mutum mai hayaniya kaga wannan duk maganganu ne waɗanda suke na hankali na hikima wannan shi ake nufi da hikima anan shi yasa wannan hikima ce wacce take ta ilimi yace wal amaliya akwai hikima kuma ta aiki kamar yadda shi ne littafin ya faɗa shi ne wa huwa wadda shai'i fi maudu'i shi ne duk abu ka sa shi inda ya dace duk wanda ya sa abu inda ya dace sai a ce wane ya yi daidai wanda ya sa abu inda bai dace ba sai a ce wane bai daidaita ba mara ya ce to wahiya ala talafi daraja ita hikima din nan tana da matakai har guda uku a darajatul ula an tu'tiya kull shay'in haqqahu wala tu'addihi haddahu wala tu'ajjiluhu an waqtihi wala tu'akhiruhu anhu kamar shine littafin ma fara kawo maganar hikima in ka ce yanzu kamar irin maganganu da ake sawa na masu hikima ko karin magana ko a sunan su hikima shi ne ke cewa mataki na farko shine kowane abu ka bashi haƙƙin shi ma'ana kowane abu ka sa shi inda ya dace ma'ana kowa ka bashi matsayinsa wannan shine yace mataki na farko kuma kada ka yadda ka kai wani inda bai kai ba kar ka ɗauki wani ka kai shi matsayin da ba nashi ba kuma yace kada ka gaggauta abu kafin lokacinsa ba na kar ka yi gaggawan abu ka jira lokacin shi kuma kada ka jinkirta shi idan lokacin nashi ya to wannan mataki na farko kenan da ya faɗa shine mataki na farko na hikima to daga jin maganar ma za ka ji kamar magana ce irin wacce take ta kunshi kamar jan hankali to wannan shi ake nufi da hikima ya ce lamma ka kanatil ashiya ulaha maratib wa huquq kasantuwar abubuwa kowanne yana da matsayi matsayi kuma kowanne yana da haƙƙi yanzu kamar alal misali a ce mutum direba ne a ma'aikata sai aka yi parking space ai waɗanda suke parking space sun san me yasa suke sa 1 su sa 2 su sa 3 su sa 4 ko ba sani ba haka yanzu kai direba za ka je ka saka motar ka wajen lambuwa ne ana lambuwa ana nufin director ko ma ba a rubuta ba ana nufin shine kwata-kwata a ma'aikatar lambatu ana nufin mataimakinsa namba 3 ana nufin ma'aji na wannan ma'aikata namba 4 ana nufin eh, human resources ko waye duk haka dai to haka kai yanzu in ka zo sai ka ɗauki mota motar aiki ko motar ka kana da mota kana ma'aikatar sai ka je ka soka ta a wannan rumfa ta lambawan kana ganin ka yi daidai sannan <laughs> ka kai shi inda bai kai ba ko a ka kai shi inda bai kai ba to aka kowa a ajiye shi a wajensa ya ce wannan shi ne mataki na hikima na farko haka nan idan lokacin abu bai yi ba karka yi idan kuma lokacin abu ya yi kada ka jinkirta ka ce sai gobe zai yi da haka komai yana da matsayinsa kuma komai yana da haƙƙinsa yana da iyakarsa yanzu daga cikin damoyin da muke fadawa cikin ƙasar nan ai muna yin abu ne lokacin shi bai yi ba ta yi sai an yi bayani mutane za su gane mutum ne yau aka ɗauke shi kurtin ɗan sanda ne ko soja amma yana so ya sa a nini guda biyar a rana ɗaya gaggawa ne ko ko kuma a yau aka ɗauke shi karamin ma'aikaci amma yana so ya sa irin kayan da daraktan ma'aikatar yake sakawa yana so ya hau irin motar shi yana so ya zauna ofis irin nasa kada dare jira lokacin shi shi ma ya kai to daga cikin damuwoyin mu a ƙasar nan wannan yana daga cikin manyan damuwoyin ko ma'aikatu ka shiga zaka samu sai ga karamin ma'aikaci ne amma rayuwar da yake yi ta wuce ta manyan ma'aikata kuma za ku koma ka bincika za ka ga albashin shi bai kai ya bashi wannan rayuwar ba me yake kawo haka gaggawa lokacin abu bai yi ba ana so a yi shi lokacin abu bai yi ba ana so a yi shi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana tashin hankali a ƙasar haka nan ko a ba cikin ma'aikata ba ko a rayuwa ce yau ka samu mutum eh, ɗan kasuwa ne yana da shaguna a kasuwa yana da yara sai ka samu a cikin yaransa ko wanda yake so ya yi rayuwa irin ta wasu manyan ɗan kasuwa da haka wannan shine sai ya sa ya kulla nan da can sai ya kamo can da can inda bai kamata ya kamo su ba haka zai kokari ya kamo su ya hada don saboda yana so ya kai wancan matsayi to kaga dole za a shiga cikin damuwa dole mutum zai shiga haƙƙin da ba nasa ba wanda za mu iya wannan control din mu ɗauki wannan hikima ne aiki da ita sai a zauna lafiya amma ba a kwa da za a zauna lafiya ko misali yana so ya kai kanshi matsayin manyan malamai ne yanzu da yawa wasu masu wa'azin da kake gani da yana wasu maganganu ko yana so ne a san shi yana so ne a san shi kuma ta yi kuma akwai waɗanda suke gaba da shi a karatun nan amma shi yana so sai an kai shi wancan wajen shi ma a ce shi wane ne saboda haka zai iya haɗa ma ƙarya da gaskiya wani ko karatu ka je yana yi ko wa'azi ko nasiha labarin da yake cikin magana jari shi zai ɗauko yanin dinga baku a cikin wa'azi sai ce ya faru a tarihi duk akwai su ba yana yin haka don komai ba ne saboda ya burge wanda suke sauraron shi a ce shi ma malami ne babba ko wani za ka samu abu ya gani a cikin shiri ko fim ne aka zai zai ba da labarin shawa zai abu kaza ya faru da haka ko ina da ina sai an haɗa don a kai wani waje to kaga lokacin abu a yi shi bari lokacin ka yazo zaka kai wannan gabar wani zaka samu ya tinki marawani bai kai sa rawani ba Za nan da yawa sai an je an kai wata gaba shi kenan sai kaga koda a cikin sallah ne sai kai wata gaba da zai zai makale ya kasa gaba ya kasa baya wanda yake ganin na bayan sannan ba kowa ba su za su gyara mishi ana samu ko ba a samu wannan me yake kawo haka gaggawa Mali ya ce karka yi gaggawa ita gaggawa ba ta zuwa da alkai duk da yake Allah ya ɗabi'ar mutum Allah ya an da mutum akan gaggawa Allah ya ce wa khuliqal insanu ajula Allah ya halicci ɗan adam yana cikin gaggawa haka wasu da yawa ba sa iya control ɗin wannan ɗabi'a ta su kafin lokacin abu zai ga mutum yana so ya yi abu haka nan takaci eh, da yin nawa nawa shine ga lokacin abu ka yi sai ka ce a bari sai lokaci kaza yayi bari sai lokaci kaza yayi har mutum ya gama cutar da rayuwarsa har lokacin abin sai ya zo ya wuce kuma mutum ya zo yana ciza yatsa kuma wannan duka Allah ya nuna mana cikin alkur'ani ko da a ce ba kai tsaye wata wata nuni Allah ya ce eh, ga mutanen da da suke jinkirtawa ba za su yi aikin alkhairi ba sai rayuwarsu ta zo dab da ƙarshe Allah ya ce walan yu'akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha kaga mutum ne yana ta jinkiri yana nawa bai yi aikin alkhairi ba sai dab da mutuwa sai ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza a lokacin kuma ya dinga cewa ya Allah da ma za a daga min kafa kuma an daga masa kafan ma ba zai wannan abun ba aka duk abin da yake na lokaci ne ka yi shi a lokacinsa shi yasa masu magana suna cewa la tu'akhir amala al-yawmi ila gadi kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe domin ba ta da tabbacin gobe kuma yau din nan in ka bari ta wuce ba za ta ƙara dawowa ba har abada yanzu jiya din nan a ce jiya ba asabar ba duk abin da baka yi shi asabar din nan jiya fa jiya an rufe littafin ta yanzu sai dai ka yi shi lahadi wannan asabar din ba za ta ƙara dawowa ba har abada ba za a ma wata asabar ta 6 november 2021 ba za ta ƙara maimaituwa ba kuma sai dai a shiga 2022 kuma wannan ta 21 din ta gama ƙarewa ba ta ƙara dawowa ba wannan ranar da haka abin da ya kamata ka yi a wannan ranar ba ka yi shi ba ya riga ya wuce wannan ranar ba za ta dawo ka ce wai ba ka maimaita shi a ciki ba da haka kaga kana yi kana tara aiki kenan amma in kana yin abu akan lokaci baka da wani lodi da zai hau kanka haka lokacin abu ka yi sa kada ka jinkirta shi zuwa wani lokaci kada ka jinkirta shi zuwa wani lokaci da haka ma yake cewa duk wani abu yana da matsayinsa yana da haƙƙinsa wanda shari'a da ƙaddara Allah ta kunshi haka ne wala hududun kuma kowane abu yana da iyaka wani hayat yana da makura ta filu ilaiha wala ta ta'addaha tana kaiwa ba ta wucewa walaha auqatun kuma kowane abu da kake gani a rayuwa yana da lokacin sa kaga ai ba za ka zo ka ce to shikenan kai tunda kana ganin Ramadan ya dade bai zo ba kuma ana wahala bari kai azumin ka tun yau na sai lokacin shi yayi kuma yana da lokacin sa shi yasa sallah kana ji kana gani zaka iya zama matukar lokacin sallar nan bai shiga ba aka tashi kai sallar farilla da haka za ka jira har sai lokacin nan ya yi da haka ya ce suna da lokuta da la ta taƙaddamu an hawa la ta ta'akar ba sa wucewa ba sa jinkiri ya ce ka na kanatil hikmatu mura'atan hadhihi jihati salat Don haka ita hikima tana kallon wannan bangarorin ne guda uku gaba daya bi an tu'ti kullu martabatin haqqaha kowane mataki ka ba da haƙƙinsa allabi a haƙƙahu hula laha bi shar'ihi wa ƙadari wanda Allah ya ajiye mata wala ta ta'adda biha haddaha kada ka wuce iyakanta fa takunu muta'addiyan in kai haka sai ka zama ka wuce iyaka mukhalifan lil hikma ka saba da hikima yanzu an ce ayi sallar magariba lokacin da rana ta fadi kuma raka'a uku ba yanda zaka yi ka zo ka ce bari ka hada la'asar da magariba ko kun taba jin hada da asar da magariba ko a ya hada sallar isha da asuba ya shi yanzu bai da wani lokaci da aka bari ya bari in dab da lokacin asuba zai hada isha da asuba a'a kana hada azhar da la'asar kana hada magariba da isha saboda lokacin su ya kusa amma ba za ka hada asuba da azhar ba kace kai ba za ka yi asuba ba sai dab da lokacin azhar kuma ba za ka ce kai ba za ka yi sallar asuba ba Aisha ba sai duk da lokacin wato eh, asuba ba za ka ce kuma kai ba za ka yi sallar magarba ba ko sai dai ka hada ta da la'asar da haka shari'a ta ajiye komai ta mishi iyaka da haka komai ba ya wuce lokacinsa shi yasa ake so komai ka bashi lokacinsa ka jira amma an in ka saba ma haka ka saba ma hikima Allah ya yi komai da hikima Allah ya komai da kake gani Allah ya yi shi cikin hikima wala ta taqlubu ta'jila amma da yake kada ka nemi gaggauta abu an waqtiha a lokacinta ta fa tukhalifu hikima shi ma wannan sabanin hikima ne ka ce to kai bar kai sallar ka da wuri tunda su ba za su yi sallah ba kai bar kai tun kafin su wala to tu'akhirha an fa tufawwituha kuma kada ka jinkirta sai abin ya zo ya wuce malai yace wa hadha hukmun am wannan hukunci ne na bai daya li jami'in asbab da duk wani abu wanda yake sababi ne dalili ne ma a musabbibati hada abin da ke biyo musu a shari'ance ko a hukuncin Allah fa iba'atuha ma da yace wulakantar da wannan ta'atilun lil hikma watsi da hikimar Allah ne bi manzilati ida'ati al badli wa taqi al kamar mutumin da zai je ya watsar da iri ne ko kuma ya sa iri a gona ya kibar ruwa me amfani shukarsa ya yi shuka amma ya ƙi ban ruwa ko shi kenan sai yanzu nan da damuna ta ƙare rami sai sai ce a zo a buɗe mishi gona zai yi shuka a wannan za a ce wannan ba hikima a cikin wannan abu ce wannan aikin naka ba hikima a ciki da haka musamman mun kalli ibadojin da Allah ya shar'anta mana su kowace ibada da lokacinta Allah ya ce tsalunaka anil ahilla sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yasa wani lokacin wata sai ya fito dan kankani in ya tashi fitowa sannan ana tafa ana tafa sai ya dinga girma ya girma har ya cika sannan daga ya cika dinan sai koma ya fara sauka ya sauka har ya dawo dan kankani ba a gani me hikima a cikin haka shine tambayar da suka ma manzo Allah ya salunaka anil ahilla Allah ya ce ka gaya musu kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wannan ya fara tun yana karami har ya girma har ya motse abinda ake nufi lokaci ne ya fara tun yana karami kamar rayuwar dan adam tun yana kankani tun da za a haife shi bai san komai ba bai san kowa ba har ya zo ya fara sanin suwaye na kusa da shi suwaye iyayensa kaga yaro tun da aka haife shi nan in banda uwar shi ba bai sai sani ko uban shi ma baya baya da shi ke bashi nono ba da haka uban yana iya zuwa zai dauke shi ya kwace hannunsa so lokacin shi uwar kawai ya sani to yana tafe yana tafe zai zo tun da ya saba ganin uban ya saba ganin uban zai zo ya saba da shi to banda uwar da uban duk wanda zai karbe shi a hannun uban za ka biya yaka da hannunsa dan su kaɗai ya sani rayuwa ce haka sannan zai zo ya fara sanin yan uwansa yayinsa ne kannansa sai ya san yan gidansu duk wanda yake na waje ne bai saba da shi ba da ya ɗauke shi ka ya fashe da kuka to haka haka har zai zo ya fara tafiya ya saba da na wajen har ya zo ya kai ma ya samu wasu wanda ko a gidan ba ku san su ba har zai zo ya girma ya kai ya cika sannan in ya cika din nan sai ya zo ya fara kuma motsewa ya fara komawa ƙasa haka zai zo ya kare kenan watan nan da ake ganin shi yana fitowa yana karami ya girma ya motse kamar yana nuna rayuwarmu yadda rayuwarmu take haka watan nan yake ma'ana ka ga wata yau ya fito a ce yau kwanan shi ɗaya gobe kwana biyu kwana uku wannan kwanan a banza suke tafiya a'a ana kirge ne ai yanzu ba muna cewa an yi an yi sallar idi ba an yi sabuwar shekara ta musulunci ba yanzu yau muna wata na hudu kenan ai wata na uku ya kare an shiga na hudu mun shiga rabi'u usani ko to za a zo a shiga jumada uda za a shiga jumada asira za a shiga rajab za a shiga sha'aban sai mene ramadan haka azumi ya zo ta yaya aka gane wannan lokacin ya zo ta wannan watan ai za a ce yanzu nan da azumi saura ba cewa saura shekara kaza ya ce saura wata kaza ko ya ce yanzu nan da wata kaza sai kaga an zo azumi nan da wata kaza saura aikin haji haka ya ce lokaci ne na ibada na lokacin aikin haji saboda haka wannan lokacin da aka saka baka isa ka jawo shi ba kuma in ya zo baka isa ka jinkirtar da shi ba to wannan kaga ai hikima ce ta Allah don haka mutum ya zo ya ce to ai watan nan shi bai ga amfanin wata yake fitowa a sama ba a akwai hikima a ciki hikimar shi ne Allah ya sanya don mu gane yadda za mu bauta masa haka nan yanzu misali idan mace mijinta ya rasu ai tana zaman da za ta yi ta kaba ko da me za ta kirga da watanni aka yi kwanaki kwanakin nan in sun kai kaza zai ce to yau kin yi wata daya sauranki wata kaza in wani wata ya zake zuwa aka kirga sai a ce to yau kin yi wata kaza saura wata kaza haka har lokacin da za ta zo ta kare ta kabar nan tata haka nan in idda take yi ma haka ne idan bashi ne ma ka rubuta za a ce to an baka bashi daga nan zuwa wata kaza ka biya in kudin haya ne za a ce to ana binka na wata kaza ko duk haka ne saboda haka waɗannan watannin Allah ya sanya mana su ne ba don komai ba sai wata hikima to ashe kenan da ba wata da babu rana mutane ba sanya za su yi lissafin rayuwarsu shi yasa Allah ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab Allah ya sanya rana da wata ne don ku san yawan shekaru da kuma lissafi da haka da wata ake lissafi yau duk wanda ya mutu za a ce shekarar shi kaza da wata kaza da kwana kaza kuma yadda ya mutum haka za a fara kirga za a ce yau ba wani kwanan shi kaza da rasuwa yau ya yi uku gobe ya yi bakwai ya yi wata ya yi kaza ya shekara ke kenan waɗannan watannin akwai hikimar da ya sa Allah ya yi su duk abin da ka gani akwai hikima a ciki ba a so kuma ka jinkirta wannan hikima ɗin. mala ya ce wa addin haƙƙi wuce iyaka shine ka sa'i ha fauka a kamar mutumin da zai ba gona ruwa fiye da bukatar ta ne wannan ya wuce iyaka duk wanda zai yi shuka ya zo ya tanarka maka ruwa me zai faru da shukar za ta lalace ko manomi da kake gaya cewa ba ruwa ba ruwa duk wanda aka yi ruwa aka kai kamar sati biyu ana ruwa zai ce a ɗauke ruwan dan kuma bai bukatar abin da yake cikin ƙasar nan lalacewa zai za ka ji suna ta kukan cewa ba ruwa ba ruwa da ruwan zai fara sauka ya kai wata ɗaya ana yi ba a tsayawa ba a kautawa wallahi sai an kuma ana ruwa Allah ya ruwa saboda haka ko da abu ne za ka yi shi kar ka yi shi ya wuce iya idan azumin nafila za ka yi kada ka yi azumin da sai ka kosa an gane ko kar ka yi azumin da sai ka kosa idan sallah za ka yi karka yi sallar da ta ishe ka duk abin da za ka yi ka yi shi gwargwadon iyawanka shi yasa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu domin ba yanda za ku iya ku kurewa gaba daya yace bi haitu yagraqul basr wa zar'u wa yafsudu in ruwa ya ma shuka yawa sai wannan irin ya lalace shuka ta ɓaci. wata ajiluha an waqtiha gaggauta abu akan aikin ta kuma shine ka hasadi da idraki wa kamali mutum ne yazo yana girbi shuka ba ta fitar da ido ba Ba ta yi kwari ba sai zo yana girbewa ai yayi barna kenan saka ba a san gaggawa a cikin rayuwa mala yace wa kadhalika tarkul gidai wa sharaji wal libas yana ba mu bayani ne na hikima wai abinci da ake ci da abin sha da ake sha da tufafi da ake sanya su akwai hikima a cikin su ko ba su to sai mutum ya zo ya ce shi fa daga yau ya bar cin abinci da haka ya yi yajin aikin cin abinci saboda wasu sun ta mushi wannan hikimar da Allah ya halicce shi don ita ya kawar da ita wannan yajin aikin cin abinci ya saba da hikimar da Allah ya halicce mutane don ita kaga mutum ya yankwane ce a yau ana kirga kwana 60 bai ci abinci ba saboda an kulle shi a kurkuku yana yajin aikin cin abinci wannan ya saba da hikimar Allah me yasa Allah ya fitar da abincin dan bayi su ci ai zai eh, ka dauki wani mataki amma karka hana kanka abin da Allah ya halatta ma Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tuharimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya kodan da kuka bada gaskiya kada ku haramta mu kanku tsarkatan abubuwan da Allah ya halatta muku da haka yace mutum ya bar cin abinci ya bar shan abin sha ya bar sanya tufafi ba wai ana nufin tsirara ba ko tsiraici ba a ya ce shi ba zai sa tufafi kaza ba kuma ya ce wannan ikhlalun bil hikma wannan ya ci karo da hikima mana ya saba hikimar da aka halicci dan adam saboda ita Allah cewa ya bani adama ku zu Kun, inda kulli masjidin duk inda za ku je inda za ku yi bauta ga Allah ku sanya tufafin ku fitar ta haka na Allah ya ce ah, ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkaka sai mu ce shi fa yanzu ya haramta ma kanshi cin nama ba likita ba ne ce a'a nama iri kaza ka bar shi saboda yana cutar da kai shi karan kanshi ne ce yana ganin yana daga cikin tsoron Allah kar ya ci nama wa ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin nama ba sai ce ni ina so in zama mai tsoron Allah dan haka ni na bar cin nama na bar shan ruwa na bar kaza na bar kaza wannan ya saba da hikimar da aka halice mu da kita. ai Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da ke kan kasa ku ne in da shi duk abin da gani a doran kasa in kana da iko Allah ya baka dama ka yi amfani da abin shine ka gode ma ni'imar Allah shine gode ma ni'imar Allah amma ba wuce iyaka ba kuma gaggawa a cikin samun abu mota ai ce to kan lokacin hawanka mota bai baka nemi hawa mota an gane ko kar kuma ka je ka dauko motar da tafi karfinka kuma kai ba za ka iya rike ta ba sabis ɗinta kaɗai a ce ma dubu ɗari da kuma kai abin da kake samu a wata bai fi dubu goma sha biyar ba da me za ka yi wannan kuma akwai masu yi din sabawa da hikima ne shi sai ka ga mutum gaba daya tarwa a kan shi kullum ka gan shi ba daidai yake ba saboda ya sa ma shi abin da ya fi karfinsa ko a'a ya ce shi sai ya sa kaya irin na wane kaza kuma shi bai kai wannan wanan ba samun su ba ba ne matsayin su ba ba ne ko sai na ci irin abincin da wane yake ci ko sai na yi irin gidan da wane yake yi ko ni ma sai na yi aure kamar yadda wane ya yi ba yana cika mana baki a majalisa ba to bari ya gani kafin baji sai na kasa shi ko ya ba kan shi wahala ai to nan duk gaggawa ne a cikin rayuwa to mala yace wa ta'addil haddil muhtaji ilayhi khurujun anha aida mutum ya wuce iyaka kuma a cikin abin da yake na tufafi ne ko abinci ko abin sha mutum ya yi barna a ciki shi ma wannan ya saba da hikima shi ne mutum ya sai abin da ya fi ƙarfinsa ƙarshe zai ci ne ya zubar da shi a lalace ma'ana ka sai daidai buƙatar da kake da ita ka sai daidai buƙatar da kake da ita yanzu tana ganin turawa nan kafirai amma zai yi wahala ka ga bature ya je ya sai abin da ba zai iya cinyewa ba duk abin da zai siya abin da ya san zai iya cinye ba ya son ya yi barna ba ya son ya yi barna amma mu musamman ka ga mutum ya dan samu kanshi cikin wani yanayi na canji to irin abin da zai dinga ci a ci abu kaga an banzatar da shi duk ana yi to, wannan kaga ya saba da hikima ai wani yana nan yana ganin wannan abin da kake zubarwa shi yana da bukatar to wannan kuma zai kona masa rai zai ji rashin jin daɗi a wannan abin da kai kake to shi yasa ba a son wuce iyaka Ali yace wa ta'dilu zalika qabla waqtihi ikhlalun biha ka gaggauta abin kafin lokacin shi shi ma saba mai hikima ne wa ta'khiruhu an waqtihi ikhlalun biha ka jinkirta shi in lokacin yayi kuma ka ki shi ma saba da hikima mali ya ce fal hikmatu idan abin da ake nufi da hikima kenan ido ma yan bage mutum ya yi abin da ya kamata ma'ana sanin ya kamata shine hikima duk abin da ya dace ka yi shi alal wajhi alladhi yanbaghi ta fuskar da ta dace fil waqti alladhi bagi a lokacin da ya dace wallahu ta'ala awrasa alhikmata adama wa bani Lallai Allah ya gadar da annabi Adam ya gadar masa da shi da zuriyarsa ya Allah ya gadar musu da hikima farajulul kamilu mana yace mutum wanda yake kamili cikakke man lahu irfun min abi shine wanda ya samu cikakken gadon ubansa wa nisfu rajuli kal mar'ati lahu nisfu mirath rabin mutum kuma kaman mace ne yana da rabin gado wattafawutu fi zalika la yusihi illa Allah mala yace mutane ba za ka iya kididdige su ba irin wannan matsayi za ka ga wani ya cika wani a tsakiya yake wani bai kai ko ina ba Mana ya ce wa akmalul khalqi fi hada wanda yafi kowa cikan halitta a cikin da hikima ko sanin ya kamata ko yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata yace ar-rusulu salawatullahi wa salamuhu alayhi sune manzannin Allah babu wanda ya kai su yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kuma ta inda ya kamata ba wanda ya kai manzannin Allah wa akmaluhu kuma a cikin manzannin Allah ma gaba ɗayansu suna da yawa su ne ulul azm wasu annabawa da Allah ya zaɓe su ma'abota ɗaukaka masu daraja su ne annabawa nan guda biyar shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sannan annabi Ibrahim alaihi salam yake biye masa sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuhu alaihi salam ka duba hikimar Allah annabi Nuhu shine farko amma shine a lissafin shine karshe wannan hikima ce ta Allah me yasa ya zo karshe Allahu a'ala aka gabatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshe aka gabatar da annabi Ibrahim wanda ya zo bayan annabi Nuhu aka gabatar da annabi Musa sannan aka gabatar da annabi Isa sai annabi Nuhu haka ce a to waɗannan su ne su kuma su suka fi kowa cika a hikima da yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ta hanyar da ya dace wa akmaluhu ana yin ne ana tsaftacewa ana tankade da rairaya a cikinsu su kuma gaba wanda ya fi cika shine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine shi kuma duk su cika a wannan ولهذا ماذا yace don haka ne imtanna Allah subhanahu wa ta'ala alaihi shi yasa Allah ya masa wata ni'ima daban da bai ma kowa ba wa ala ummatihi hakanan Allah ya yi masa al'ummar sa ni'imar da bai ma kowace al'umma ba bima atahum min fadlihi na daga abin da Allah ya ba su min hikma na daga hikima kamar yadda Allah ya ce wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko da manzo cikin ku yatlu alaykum ayatina wanda yake karanta muku ayoyinmu mu wa kuma yake tsarkake ku wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yake sanar da ku littafi da kuma hikima sunna kenan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abin ma da ba ku sani ba mala yace fa kullu nizamin wujudi murtabitun bi hadhihi sifa duk wani tsari na rayuwa da kake gani yana rataye da hikima duk wani abu da kake ganin shi akwai hikima a cikinsa sai dai ko ka sani ko baka sani ba yanzu ka ga wani mutum in ka je kasuwa za ka ga wani mutum yana zaune yana tura abu baya iya tafiya da kafafuwansa karka ce wannan ya aka yi haka Allah ya san hikimar da ya ake sha ta iya yi wa wannan mutumin in ba ta wannan hanyar ba ba yanda zai ya samu abin da zai ci sai ya zama haka wannan ne kawai hanyar da zai sa ya samu abin da zai ci a rayuwar wannan hikima ce ta Allah wani ka gan shi ba ido ba hannu ba kafa amma kuma yana rayuwa ko babu su akwai su wani ka gan shi shi ne ƙarami a gidan amma shi ya fi kowa ɗaukaka duk iyayen suna ƙarƙashinsa ko babu ne akwai su to za a zo a ce me yasa aka yi haka ya fi su dabara ne ko ya fi su ne wannan wata hikima ce ta Allah ya san me yasa an ajiye shi a wajen ta iya yi wa zaman shi a wajen shine maslahar dangin nasu gaba ɗaya ila yana da wasu abubuwa da Allah ya keɓance shi da su da cewa a cikin ƴan uwan shi kaɗai ne zai iya wannan abu ta yi da wani aka ba ba shi ba ba wanda zai samu wannan alkhairin kuma sai kaga ya zuƙe. so da yawa sai kaga ƙaramin sai kowa ya matse shi sai ka samu wani wanda ba ƙaramin ba in shi ne sai kaga ya zuƙe ya koma gefe akwai ko babu wannan hikima ce ta Allah haka duk tsari da ka gani na duniya na akwai hikima me yasa duniya a cikin zamantakewa ta duniya ake yin lokacin damuna a yi lokacin sanyi a yi lokacin zafi kuna gani haka kawai ne akwai hikima akwai hikima a haka saboda dan adam yana buƙatar damuna, yana buƙatar sanyin yana buƙatar zafi ba wani yanayi da za a ce an yi shekara cur yanzu aka yi shekara ɗaya cur ana ruwa an gama yawon ba ba wanda zai iya rayuwa in aka ce tun daga farkon shekara har watan sha biyu tsanye ake yi wasu mutuwa za su haka na aka ce tun daga watan daya har watan sha biyu zafi ake yi za a halaka to sai Allah ya bambanta yanayi za a yi ruwa a yi sanyi a yi zafi kowane a taba saboda jikin dan adam yana bukatan dukkan akwai sanda jikin ke yake bukatan zafi akwai sanda yake bukatan sanyi a in jikinka yayi zafi yayi zafi ya tafarfasa zazzabi mai zafi ya kama ka ake sama ruwa ake sama dan yayi sanyi shi kana bukatar sanyi in kuma bukatar jikinka yayi sanyi yayi sanyi yayi sanyi sai an sai an ma shi ai sai an baka abin da zai sa temperature din ya hau in ya hau ya sama sai an sauke shi saboda akwai hikimomin Allah a wannan duk abin da kake gani akwai hikimar Allah a ciki haka Allah shi ya fi kowa hikima don shi ne mahalicin sai manzanninsa za ka yi ce wannan siffa siffa ce wacce take a cikin wato tsari na kasantuwar ɗan adam ne wa fil abdi fasabahu al-ikhlalu biya haka nan a cikin bawa da ka duk abin da zai zo ya tafa da hikima yana canja tsarin rayuwar mutane yanzu misali idan ana tsananin zafin nan ai ana ana ana da wani abu da zai maganin zafi shine shine AC da fanka ko akwai mutumin da yake awa 24 da AC nan duk zafin da ake wallahi ba za ka iya ba saboda ya saba da hikima ta dan adam dole kana bukata in kai sanyin sanyin yayi sanyi sai ka fito ka ji jiki ba wani wanda zai ce ma shi awa 24 a cikin sanyi yake a AC yake ko mota ce in ta sanyi ta yi sanyi aka yi tafiya mai nisa za a ce kai ku sauke mana gida suna ku sha iska ashe ba wannan din ake bukata gaba ɗaya ba ita rayuwa ka take komai da kake gani yana da sa da Allah ya masa don gace za saba da wannan tsarin to ka saba da hikima ya fa akmalun na wanda ya kowa cika cikin mutane alfaruhun minha nasiban wanda yafi fi yadda da tsari na hikima tsari na Allah ya fi samun kaso a ciki ya ce wa an kasuhu wa ba'aduhun anil kamar wanda ya fi tawaya ya fi nisa da cika a kalluhun min hamiratan wanda bai da rabo a cikin wannan hikima wala a salatatu arka, mala ya ce ita hikima din nan tana da wasu ginshikai wato wasu murhu da take da shi da take kafuwa a kansu guda uku na farko ilimi hikima tana buƙatar ilimi da sani tana buƙatar alhil shine haƙuri da danniya wal'ana da kuma rashin gaggawa duk wanda ya samu wannan abubuwa guda uku zai sami hikima kana da sani kana da haƙuri baka da gaggawa wannan su ne samun hikima haka kowa sai ya auna kanshi ya gani yana da haƙuri yana da jinkiri cikin al'amuransa ko daga abu ya zo kawai ka ce oya oya ko ya a gama a wuce ai duk mai gaggawa yana da nadama duk mutum mai yawan gaggawa abu ya zo ma yanzu nan ka ce bari kai kaza sai kai nadama a kai ana so mutum ya dan dinga jan kafa ya gani ya abin nan zai zama ai ko ruwa ne ka je ketarawa in ka nade kafar wandanka sai ka dan tsoma ta ji ko laka ne a wajen koya a wajen ne amma ka zo ka tsinduma gaba ɗaya ka shiga za ka iya wucewa ya haka mutum ya dinga yi yana jinkiri yana aunawa Ya ce wa afatuha wa abdaduha abubuwan da suke bata hikima abubuwa guda uku ne suna kishiyar waɗannan an ce ilimi me kishiyar shi jahilci an ce haƙuri menene kishiyarsa rashin haƙuri an ce kuma jinkiri menene kishiyar shi gaggawa waɗannan su ne abin da suke bata hikima sai malam ya yi misali ya ce fala hikmata li jahili jahili bai da hikima wala fa'ishin mara hakuri bai da hikima wala ajuli mai gaggawa bai da hikima wallahu a'lam Allah shine mafi sani haka man ya tattare mana wannan karatun waje da in kana zo ka sami hikima ka to kana da sani komi karancin sa dan sani ba wai yawa ake duba a cikin ba ana duba amfanin sa ne ai zaka samu wani mai sani da yawa amma sanin bai da amfani a wajen haka sani koda kadan ne yanzu mai amfani da sani kaɗan. ya fi wanda yake mai sani da yawa ne bai amfani da shi in zai ka samu iyaye magabata duk iyaka karatun shi bai wuce risala ba bai wuce ya eh, yi ibnu ba ya yi ashir ba ya yi ba ya yi iziya iziya yi risala yawanci ka samu ba su wuce nan ba amma abin da suke da shi na amfani da gogewa ta rayuwa da sanin ya kamata ya fi yaron da za ka ga ya yi karatu mai yawa Na ga karatun ne babu tarbiyya ba amfani ya ma manta da abin da ya karanta saboda shi gani yake kowa zai san komai ba don haka ana bukatar mutum ya zamanto yana da sani mai amfani ya zamanto yana da haƙuri da danne kansa ya zamanto kuma yana da jinkiri cikin al'amuransa duk wanda ya samu waɗannan abin ya samu mabuɗai na samun hikima Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk